so almajirai a rika koyan ladabi na karantar da addini muna da matsala a najeriya duk wata ƙasa idan ka je sai ka ga akwai wani nau'in abin sha'awa a karantarwa ko tsari amma mu duk matsala in ta zonin nan an yi kace na ce komin kankantanta wai yanzu akan a yi wa mutanen gaza addu'a da falisin akwai wanda suke gabe dace ba duk duniya ina kaji ake magana wannan a matsayi kuma a masallaci ina za a yi wannan kowane mutum sai an tuhumci addininsa da aƙidarsa kowane mutum a wannan kwanakin duk awa ɗaya sai an kashe jinjiri duk awa ɗaya sai an kashe jinjiri ɗaya tun da aka fara babu awa ɗaya da ba a kashe yaro ba wani na shan nono wani ba a yaye shi ba wani an yaye shi amma wai ka musu addu'a na tunanin ko ba jama'a me yasa wai mu a Najeriya komai sai an yi musu komai na addini sai an yi mu muka fi kowa addinin ne kuma komai sai mun yi mummunan zato kuma ba ma karanta na nasosi mu fahimta yanzu duk wanda tsautsayi ya sa ya fada cikin kafirci ya zama kafiri duk wanda ya gata kafirci kafiri ne ba mu san akwai mawani takfir ba wala yatimmu hukumu hatta tajtami kullu shuruti wal mawani tartafi akwai mawani hatta wani aikin kafirci zai yi amma bai kafirta ba saboda me saboda akwai mawani takfir da suke hanawa kuma ga suna sun tabbata a ƙur'ani da a sunna amma kullum su uzanni ne Abun da ma mutum bai yin ba sai ka kaddara yi kuma ka faɗa ka kafarta shi bai ma yin ba wanda ya na alherin sai ka ce ba don Allah ya ba inda aka yi rashin sa'a ya yi kuskuren sai ka kafurta shi ko ka shirkantar da shi ko ka bid'antar da shi ka kai shi wutar jihar jahannama ba jama'a addini fa dan rahama ne fa shi addini nan wallahi dan rahama aka zo da shi kuma annabi bai da siffa ta bata mutane sai ta gyarawa fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ali imran aya ta 159 dan rahamar Allah ka zama mai tausayi da jinkai gare su inda ka zama mai kaushin hali da kaushin zuciya da kowa ya watsa ya barka shi yasa annabin Allah iya da taushin hali annabi fa yace annabi da aka masa wahayi da binsa wajibi ne inda iya da kaushi na hali da kaushin zuciya da kowa ya watsa ya bashi so dole mu rika zama masu tausasawa a addini masu karantar da mutane a ce shi addinin na dan rahama ne dan jinƙai ne a cikin sunayen Allah akwai jinƙai akwai tausayi akwai rahama akwai aminci akwai salama amma a cikin sunayen Allah ba inda ya ce ni dan sawa a wuta ne amma sai ga sunayen duka suna da alaka da me da tausayi da jinƙai da rahama ka ji sunayensa huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun cikin suratul hashir ayata ta 23 kenan in ka duba in ka in zai kausa ce al mutakabbir ko al jabbar iya da ikon ya sa ayi abin da ba a yi niyya ba shi ne siffar Allah amma ba inda Allah ya ce ni na iya makirci Allah bai faɗa ba ko da ka zai kira siffar makaru bai cewa shi makiri ne saboda bai saboda ba a jingina sunan Allah ga abu mai muni ko abu na tozarta ko na walakantawa kuma in kana karantar da addini kar ka rika dauka kaman kai kadai ne ka tsira mu fa yanzu da muke karantar da ku da duk wani mai wa'azi a Najeriya ko a duniya ba mutum ɗaya da ke da tabbacin dan aljanna ne a yanzu babu shi yadda talakawan ke jinmu suke nema a wurin Allah mu ma haka muke nema so kar ka tsauna kana kan ka dauka kai an gafarta maka kai ka tsira su su ne halakaku ba haka addinin yake ba da kai da su duka wurin Allah kuke nema kai da su kowa yana daidai yana kuskure kai da su kuna ibada Allah ne kadai ya san aikin wa aka karba wannan sai sa kai ma ka ɗauka ba kana magana akan kai ɗan aljanna su 'yan wuta ba ne a'a kai da su masu neman aljanna ne sai ku tausaya wa junanku a wajen magana da lafazi da karantarwa da jinƙai da nuna girman rahamar Allah wannan sai sa a fahimci juna abi Allah aje a shiga aljanna da Allah ta'ala ya samu wanye lafiya